da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya yi daidai da ɗaya ga watan januwari shekara ta dubu biyu da ashirin muna cikin karatun littafin a gidatu salaf a sabon hadis wanda ainihin a sheikh abi usman ismail bin abdulrahman as-sabuni ya wannafa, wanda babban malaminmu a sheikh rabi'u bin haji umair al-madkhali yayi wa sharhi yau za mu tashi shafi na 360 bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim وأيده ابن تيمية وابن القيم وغيرهما من أهل السنة وتشيخ الإسلام ابن تيمية دكما ابن القيم دونسو sun goyi bayan wannan malami wani malami ne shi ne bayanin da aka faɗa satin da ya wuce an gane ko cewa muhammad bin ismail a turmuzi yana daga cikin manya-manyan ahalus sunna an ji yana cewa na kasance wajen ahmad bin hassan a turmuzi kuma muna wajen eh, imamu ahmad bin hanbal muna nan wato sai wani bawan Allah sai Ahmad bin Hassan ya ce wa Imam Ahmad ya aba Abdullah an ambata wa ainihin Abi Kutaila a Makka an ambata mai ashabul hadis a sai Abu Kutaila ya ce ashabul hadis qaumu su'in malaman hadisi miyagun mutane ne a lokacin nan imamu ahmad bin hanbal nan take sai ya miƙe yana kakkaɓe ainihin tufafinsa yana cewa zindiƙun zindikun zindikun an gane ku, yana cewa wannan mutumin zindiki ne zindiki ne zindiki ne har sai da ya shiga cikin gida yana faɗin wannan magana ɗin to shi ne aka ce wannan magana wanda imamu ahmad ya faɗa wato shekul islam ibn taimiyya ya goyi bayansa da waninsu daga cikin malaman sunna suka ce wannan magana da ya faɗa na cewa zindiki din nan ba kuskure ba ne قال الإمام ابن تيمية الإمام ابن تيمية يا شيء huwa rafa mazza domin shi Imam Ahmad ya fi kowa kowa Imam Ahmad ya san manufarsa ya san manufarsa na cewa ashabul hadith qaum su'in an gane ya san cewa ba wai manufansa sukan ashabul hadisin kadai ba a hadisin da suke dauke da shi ne baya so yana adawa ne da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga duk mutumin da yake adawa da sunnan manzon Allah ko yana sallah ko yana azumi ko yana zakka sunan wannan mutumin zindiki shi ya sanya imamu ahmad ya kira shi zindiki kuma shekul islam ibn taimiyya da kuma shekul islam ibn qayyim al-jawziya da wasu daga cikin malaman sunna suka goyi bayan wannan magana na imamu ahli sunna wal jama'a an gane ko to kuma ba wai wannan al'amari ba wai ya takaita kawai ga wancan zamanin bane a wannan zamani zaka samu mutum shi ma yana da awon musulunci sai to baya san salafiyun baya son ashabul hadith an gane da zarar an ambaci yan salafiya zai ringa su da miyagun sunaye yana aibanta su sa'annan kuma yana ainihin fitowa fili yana sukan hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam ingantattu to wannan shi ma za a tura shi cikin ainihin zanadika نعم مغزاه الطعن في كتاب الله وفي سنة الرسول عليه الصلاة والسلام wato manufarsa shi wannan mutumin shine suka ga littafin Allah da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa wala shakka anna kathiran mimman yat'anu fi ahli al-hadith zanadiqa babu shakka lallai da yawa daga cikin masu sukan ahlul hadith zindiƙai ne su wayandussuna fi sufufil awam na'am wayandasun kuma suna cusa kansu suna kutsawa cikin sahun amawa sai su cusa kansu cikin sahun amawa su laɓe a wajen domin su cimma wani burinsu wa fi sufufi tawa'ifi dollal sannan kuma suna cusa kansu an gane ko su cakuɗa da ainihin wasu ƙungiyoyi na ɓata مثل الصوفية والروافد suka laɓe cikin sufaye a gane su ba sufaye ba ne amma su laɓe da sufaye don su cimma wani burinsu A gane wannan ko dama shi dan bid'a idan zindigi na so ya shiga cikinsa cikin sauƙi yakan samu damar shiga saboda ita bid'a galiban ba ta da wasu ka'idoji da ke jagorancinta saboda haka duk wanda ya shigo yana iya shigowa da irin nashi ƙa'idojin? ya kutsa a cikin kuma kyale shi musamman ma idan ya yi awon yana faɗa da ahalus suna in kai awon kana faɗa da ahalus suna to suna iya kyale ka kai duk taɓar za su yi haƙuri da kai ko da kana rusa musu wani wani abu na aƙidar su ne za ka ga sufaye sukan yi haƙuri da 'yan shi'a idan 'yan shi'a suna faɗa da 'yan salafiya ko sufaye sukan yi haƙuri da 'yan ƙalakatu idan yan kato suna faɗa da yan salafiya duk wannan gaba ɗaya tarihi ya nuna haka kuma tajriba ya nuna haka an fahimta ko na'am wa yata'anuna fi dini wa yata'anuna fi hamalati zaka ga suna suka ga ainihin addini suna suka ga ainihin masu yada addini masu ɗaukar addini ziyada in sun ga mutum ya jajirce wajen yada sunna ya jajirce wajen kariya ga ainihin musulunci da sunna to za ga suna kokarin su zubar da mutuncinsa suna kokarin su yi iskadin shi saboda ya zamanto ba shi da tasiri cikin al'umma gabaki daya faman kana min as-sufiyyati al-jahala nad'u to duk wanda ya kasance daga cikin sufaye jahilai idan a cikin sufaye shi jahili ne ba shi da zurfin ilimi na addini yana daga cikin amawa to wannan nad'u za mu yi masa da'awa kuma ya zaune ko idan mutum yana da cikin sufaye za mu yi masa da'awa mu kira shi zuwa ga fahimtar sunna mu kira shi zuwa ga fahimtar hakikanin yadda addini yake wa man kana minhum yaqulu bil hulul amma daga cikin su in an samu wani yana da ra'ayin hulul cewa Allah yana sauka cikin halitta amma yana kokari ya kawo mana hujjoji cewa Allah yana sauka jikin wani halitta sai shi ma halitta ya zama Allah wannan shi shine aqidan hulul ana samun sufaye da yawa masu wannan aqida din wa wahdatul wujud da wanda yake da aqida na wahdatul wujud cewa da Allah da duniya duk abu ɗaya ne hadha kafir al-abdu rabbul wa rabbu abdul ya laita shi'ri man mukallaf bawa ubangiji ne ubangiji ma bawa ne ya kai can ilimi na wane ne mukallaf ya kai can ilimi na wane ne mukallaf Allah bawa ne bawa ma Allah ne wa mal kalbu wal khinziru illa ilahuna wa man lahu illa rahibun fi kanisatin masu cewa da kare da alade ba wani abu bane face abun bautan mu abun bautan mu ba wani abu bane face fada a cikin coci to masu irin wannan aqida cewa da bawa da Allah ba a bambanta su kaga irin wayannan zindiƙai ne su misali kai tsaye suna da aƙida na wahdatul wujud an gane duniya Allah ne Allah ma duniya ne to wane ne za a bautawa eh to kaga wannan shine aqidan wahdatul wujud to irin wannan duk wanda yake da irin wannan aqida na gulul da wanda yake da aqida na wahdatul wujud to wannan kai tsaye kafiri ne shi an gane da kaji an ce ga wani sufi nan ya ce Allah yana sauka jikin halitta to wannan sufi ya yarda ko sufi ya ce ana zama Allah ya ce akwai wani mataki da mutum zai kai ya zama Allah ko da Allah da kaza to wannan sufi ya zama kafiri da ziki kawai kai tsaye eh rawafid ulama'uhum indi زنادقة sai Sheikh Allah ya basa rahama sai cewa 'yan shi'a manya-manyan malamansu a waje na zindikai ne su manyan malaman yan shi'a zanadiƙa ne saboda sun san gaskiya sun san aƙidinsu amma ɓoyewa suke yi suna fatan da wannan sun san miyagun aƙidinsu na kafurta sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam sun san miyagun aƙidinsu na fifita imamansu iznai a shari'a akan manzanni sun san miyagun aƙidinsu na ainihin kafurta matan manzo sallallahu alaihi wasallam sun san miyagun aƙidunsu na cewa alƙur'ani bai cika ba alƙur'ani akwai ragi akwai ƙari a cikinsa sun san miyagun aƙidunsu na cewa ƙur'ani na gaskiya wato yanzu baya hannun jama'a ƙur'ani na gaskiya yana hannun imamu mahadi tashin kiyama in ya zo ne imamu mahadi zai zo wato tashin kiyama in ya kusanto imamu mahadi zai zo da ƙur'ani na gaskiya yanzu dai yan shi'a suna karanta wannan ƙur'ani ne da ke hannunmu babu lalura to kaga irin wayannan manya-manyan malaman sun san abin da yake rubuce a cikin littafansu an bai wannan ai to kuma tunda sun san abin da yake rubuce-rubuce a cikin littafansu to kaga a nan wajen kenan wato sun yadda da wayannan miyagun akidun kenan kuma sun boye saka a nan wajen zindiƙai ne su wa manyan malaman ba su da uzuri dan manyan malaman zindiƙai ne ce wannan shine gaskiyar magana wa awahum yunzaru fihim amma kuma amawa na 'yan shi'a za a duba ba za a yi gaggawan yanke musu hukunci ba don wani ami na 'yan shi'a kawai ɗan ina rijigiri bai san halin da ake ciki ba to yana bukata a duba shi da kyau a wayar da shi a yi mishi da'awa إذا كانوا yuwafiqunahum في aqaidihim الكفرية فهم منهم. إذا minhum to idan ya zama su amawan sun yi an gane ko sun yi daidai a wajen aƙidinsu da manyan malamansu eh? sun yi daidai a wajen miyagun aƙidinsu na kafirci da manyan malamansu fahim minhum to su ma suna tare da manyan malaman wajen kafirci da zindiƙanci kun gane kenan ama wani shi'a ba za mu gaggauta yanke musu mai ba hukunci wani daga cikin shi'a bai sani ba yana buƙatar a wayar da shi to irin wannan kawai yana sha'awan malam wani ne yadda ya ga malam wani na naɗa rawani yana kuma sha'awan yadda ya ga ana zanga-zanga irin wannan wani kawai abin da ke ba sha'awa faɗa da gwamnati tun da ya ga ana faɗa da gwamnati ana zanga-zanga ana kafirta gwamnati ana jefa tiyaga suna rugawa a waje kuma suna ɗaukowa su jefa wa gwamnati kaga maza to wannan shine abin da yake burge shi har ya sanya ya shiga cikin shi'a shi bai san cewa shi'a suna ta matan manzan Allah ba bai san shi'a suna cewa Qur'ani bai cika ba bai san shi'a suna cewa sahabban annabi duk sun yi ridda sai dai mutane tara ba misali an gane wasu miyagun aqidun su na aqidan mut'a aqidan fada'u aqidan tanasukul arwa aqidan kaza duk bai sani ba to tunda bai sani ba kaga irin wannan yana buƙatan a wayar da shi an gane ko a tsayan mai da hujja a kusan mai da mai da shubha kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nazir duk sanda aka jefa wasu jama'a cikin ta sai masu tsaron jahannama su ce shin mai gargadi bai zo muku ba ashe kafin a yi muku azaba sai idan mai gargadi ya zo muku sai ce mai ƙalubala ƙarja ana nazirun baka zauna sai ce wallahi tabbas hakika mai gargadi ya zo mun karyata shi wa qulna ma nazzala Allah min shay'in kuka ce Allah bai saukar da komai ba ƙarya ne to wannan shine dalilin da ya sanya aka jefa mu cikin wutar jahannama a sai ka'ida idan mutum bai sani ba a ka'idan shari'a ana yi masa uzuri ma kana Allah li yudilla qauman ba'da iz hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun saka Allah ta'ala baya jingira mutane cikin bata bayan da ya shirye su har sai ya musu bayanin abin da za su yi takawa idan ya zama to su amawa ne daga cikin yan shi'a ba su samu bayani da cikakke ba to haƙƙi ne na malaman sunna su tsaye musu da hujja su kusa musu da shubha su yi musu bayani dalla dalla idan suka nuna suna tare da ainihin manyan malaman su wajen miyagun su to su ma sun yi ridda ah, wa kazalika wa musufiya haka nan amawan sufiya man kana yaqulu bil hululi wa wahdati al wujudi yukaffar yawa daga cikin amawan yan sufaye masu aqidan hulul cewa Allah yana sauka a jikin bawa ko masu aqidan wahdatul wujud cewa da duniya da Allah duk abu ɗaya ne komai Allah ne an gane su ne yan hakika daga cikin sufaye suna nan yanzu a garin Kaduna masu irin wayannan miyagun aqidu na hakika wa'anda za ga cewa ma suna halatta zina suna halatta shan giya za ga wasu daga cikin zai ga sun tara gashi sun kamar mahaukata irinsu to irinsu in kai magana da su wani zai gaya wa za ka je sai zai zagi Allah ma akwai daga cikin masu zagin Allah wallahi za mu yi maulidi in yi ruwa sai mun yi maganin shi wallahi kuwa in za mu yi maulidin nan wallahi in yi ruwa sai ya gane kuran shi irin su ne muka ji wani wani dan Senegal da yake cewa wai wane wane wani mala'ika ne mara kuɗi ya ce mala'ikan mara kunya har ya isa ya ce zai tambayi dan tijaniya wai in har duk mala'ikan da har ce zai tambayi dan ah, tijaniya wai mala'ikan na mara kunya ne kaga wannan kai tsaye baya ba bukatar wani karin bayani zindigi ne kawai irin wannan in akwai gwamnatin musulunci za a nemi ya tuba in bai tuba kawai za a kai shi lahira mutumin da zai kira mala'ika mara kunya wannan menene amfanin sallan shi menene amfanin azumin shi menene amfanin zakkan shi duk wani abin da yawa musulunci wala aikin banza yi. to akwai irin wayannan mutane suna nan kuma wai su suna nan sai ga suna cewa wasu masoya manzo Allah wannan zindiki wannan kata kafiri bai alaka da san manzo Allah babu an gane ko to irin wayannan idan mutum ami ne a yi masa bayani in har ba ami ba ne kawai zindiki ne in akwai kotun musulunci a tsayan mai da hukuncin Allah kawai Ali لأنه ينكر بديهيات في العقل din. domin yana inkarin abin da kira badahiyat abubuwan da kira badahiyat su ne abin da baya bukatar tunani akwai abin da ana faɗa kasan musulunci ne misali yanzu mala'iku kai ka san maganar mala'ika musulunci ne ko kuma ka san mutum ya wulakanta mala'ika ka san wannan bai bukatar tambaya ka san yayi ridda to su ana samun mutane daga cikin sufiya da shi'a masu inkarin badahiyat abu ne wanda ya bayyana ƙararren musulunci ne kamar yanzu sallah musulunci ne kuma wajibi ne sallah sai ka ba mu yan tijjaniya ba dole bane ne mun yi sallah wayanda su ne 'yan hakika daga cikin 'yan tijjaniya akwai 'yan tijjaniyar da ba sa yarda da wannan akwai 'yan tijjaniyar da suke musu inkari kuma suke faɗa da su an gane amma sai dai matsalar yanayin faɗan da suke da su ba sa faɗa da su kamar yadda suke faɗa da 'yan izala in za su yi faɗa da 'yan izala daga sai suke yi amma da wa'yan za su yi magana da ɗan cakulkuli kaɗan sai su wuce an gane amma ba sa son su wai irin wai kada mu tona wa junan mu asiri din nan irin wai faɗan cikin gida ne kada mu zo a gane cewa a cikin akwai kaza sai ka suna ta rufa rufa to akwai cikakkun zindiƙai wanda ko ba yahude ba zai yi wani magana da wanda daga cikin zai yi ba zai ce maka shi sallah shi wallahi Allah shi yayin yin sallah wallahi kuma babu wanda in zai shigar da shi wuta wallahi shi dole dan aljanna ne shi in ka taba shi ya in ya bara kai ka ja dan zai iya zagin Allah suna iya zagin Allah suna zagin manzanni wani zai ɗauki giya a kaga ya sha giya kuma ya ce layi tallayi duk wanda ya ce giya halal ne Allah ya tsire mishi haka zaka suna manganu duk wanda ya ce giya haram ne Allah ya zire mai ya sha giya ya yi zina da karuwai kuma wai yana ma bin Allah bashi ne yana ma bin Allah bashin aljanna to akwai irin wayannan zanaji kadin suna nan da yawa a cikin sufiya suna nan da yawa a cikin shi'a Allahu subhanahu wa ta'ala khaliqu kulli shay Allah ta'ala shine mahalicin kowane irin abu wa mutamayyizun an khalqi kuma Allah ya bambanta da halittarsa nan kamar yana raddi ne ga masu aqidan wahdatul wujud ko masu masu hulul Allah mutamayyiz ya bambanta daga halittarsa Allah ya ce wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun wane ne mai halitta Allah wane ne masu bauta kaga an bambanta Allah shine mai halitta wa ma khalaqtu bayi su ne masu bauta illa li abudu ko haka a sai Allah ya bambanta ban halicci aljannu da mutane ba sai dan su bauta mu ashe Allah shine mai halitta su ma aljannu da mutane su ne masu bauta kaga nan wajen ba magana wai a ce da bayi da Allah gaba ɗaya a hada su waje ɗaya a ce duk abu ɗaya ne misali A gani, wannan mummunan aƙida ne daga cikin aqidan ɗan fadiliya aqidan ɗan hakika daga cikin sufaye wayazila wa khalquhu mutamayyizuna anhu kuma halittun Allah sun bambanta da Allah ba wai amanna ake da Allah da halitta kamar yadda ruwa ke manne ke hadewa da siga ko da gishiri su suna cewa wato akwai matakin da yake kaiwa da Allah da dan adam da mutum suna hadewa sai inda ba za ka iya bambanta su ba kamar yadda ruwa da gishiri ke hadewa yadda gishiri ke narcewa a cikin ruwa haka shi ma wani yanzu Allah sai Allah ya narce ga dan adam sai dan adam shi ma ya zama Allah wa ahlu hadati wujud yaqulun al khaliq wal makhluq wal makhluq wal khaliq su masu aqidan wahdatul wujud suna cewa mahalicci shine shine mahaluki wato mahalicci shine kuma abin halitta su kuma ababen halitta su ne kuma mahalicci an gane wato <coughs> Allah ne bayi bayi su ne Allah suna da wannan fahimta ne innal haywanat la taqulu haka aka za sai shek rabi ke cewa irin wannan ma wallahi ko dabba ma dabbobi ma sun fi su domin ko dabba bai faɗi wannan magana gara dabba da mai wannan magana ne. idan al'ami allazi ya'taqidu hadhihi al'aqida yulhaqu bisadatihi zanadiqa in ko haka ne wato ami mai karamin ilimi wanda yake kudirce wannan mummunan aqida na hululi da wahdatul wujud yulhaqu bi sadatihi azanadiqa ana riskar da shi da sa zindiƙai ana riskar da shi da malamansa da shi da malamansa gaba ɗaya zindiƙai ne su wa idza lam yakun indahu hadhihi al-ashya amma idan ba shi da wayannan abubuwa da'uhu ila al-khairi wa ila al-haqqi wa la nukaffiru za mu kira shi zuwa ga alkhairi za mu kira shi zuwa ga gaskiya ba ma kafirta shi kenan ahli sunna zai iya kiran dan bid'a zuwa ga sunna za ka iya gayyatar shi ko kuma ya kira ka ya ce ka zo masallacin shi ka yada sunna yaya idan sufi ya ce in zo masallacin shi ya yarda in yada duk abin da nake so na sunna ya halatta ji ko bai halatta ba ya halatta ji ina fatan gano an gano wannan to akwai mutanen da suke da wannan fahimta wasu ɗalibai da suke da wannan fahimta suke ganin cewa baya halatta kawai sai dai mu ahlus sunna kawai mu tsaya imu imu imu imu kada mu yadda mu kira wasu zuwa ga sunna sai ce wani gashi nan yana nan gashi nan yana kiran sufaye zuwa ga sunna gashi nan yan sufaye sun gayyace shi yana musu wa'azi akan aqidan sunna kama ce sufaye su kira mu ce mu zo mu karantar da su a gidan tahawiyya ko mu karantar da su sharhu sunna na barbahari suna so a karantar da su aqida mai kyau za mu saurare su ba mu saurare su ba to akwai masu ganin in ka saurare su kai maka zama ka zama sufi idan yan bid'a suka kira ka ka zo ka yada musu sunna kai musu bayani daki daki to kai ma ka zama sufi haka nan idan suka zo wajenka suka ma tambaya ya aka yi maka saurare su ma waye tun da ka saurare su ka zama daga cikin su na fatan gane to in aka ɗauki wannan fahimta na wayannan mutane to ya kuke gani za mu kare ko ba za mu kare ba tunda mu imu za mu tsaya mu imu a cikin mu imu ma za mu yi talafi wannan yana da kware mulu baya cikin mu wannan ma ya fitar daga cikin mu wannan ma ba namu bane wannan a cikin ma za mu ci zakulewa sai da zaman shi kira sai mai wa'azin shi karai ya rage shi ma mai wa'azin ya ce shi ma fa yana shakkan kanshi shi ma bai gama yarda da kanshi ba shi ma ina ba gane to yanzu akwai wanda suke da irin wannan fahimta mummuna na addini an gane wato sai wato suna tunanin cewa kawai mu tsaya imu imu ba sai mun kira wasu mutane zuwa ga sunna ba idan har muka kira wasu zuwa ga sunna ko aka samu wani dan bid'a ya zo masallacin mu yana sauraron sunna to kuma mu zama yan bid'a a cikin masallacin an samu wasu yan hizbiya sun zo an samu yan hizbiya sun shigo masallacin su ke yanzu in wani dan bidiya ma in zai zo zaka ka ma dan bidiya ne kaga duk irin wayannan abubuwa ya saba ma ainihin karantarwa na salafiya na gaskiya kaga abin da shekarabi ya faɗa in ka fahimci wannan sufi ne ami ne kai mai in ka fahimci wannan dan shi'a ne ami ne kai mishi mai ka bi shi da'awa ko ba ka ba Sheikh Rabi ya taɓa zuwa Sudan kuma ya sanya ɗaliban ansaru sunna suka kai shi ya kai ziyara aka kai shi masallatan sufaye ya je masallatan sufaye ya musu da'awa ina fatan gane wannan ya kai je masallatan sufaye kuma ya musu da'awa ya yi musu bayani har wasu daga cikin suka fahimci sunna to kaga idan har shekara biyu wanda in kana ji da ainihin jarwar ta addini ina ganin karshe Sheikh Rabi ko na ka faɗi Sheikh Rabi magana ya ƙare to Sheikh Rabi yi wa sufaye da'awa Sheikh Rabi yi wa alsaru suna da'awa ina fatan gane to saboda ka irin wannan ya kamata ainihin ɗalibai su sani cewa ba to ba karantarwar suna bane irin wannan a cewa babu dama wani ya zo masallacinka dole a ce babu dama wani ya zo asibitinka sai ya warke Shekara kada wani ya kuskure ya zo asibiti na sai ya warke in kana da ciwo ka zo asibiti na zan ƙara saka duk wani mara lafiyar da ya zo asibiti na zan kai shi lahira ina so kafin ka zo asibiti na sai ka warke to idan sai ka warke menene amfanin zuwa ka asibiti na eh asibiti na na masu lafiya ne to me lafiya ne to ina ba gane ashe ko da yaushe mutanen da suke buƙatar shirya shine malami ke kokarin ya menene ya nuna musu hanya ku fahimci wannan ko kun ga abin da ke ta yawan maimaitawa muhimmancin idan ka san wayannan amawa ne a kira su zuwa ga sunna a musu bayani ina ba gane ga fahimtar cewa wato amawa an kace zaka kira su waɗanda ba 'yan aƙidanka ba 'yan manhajinka ba to kai ma ka zama to ɗan bid'a wannan fahimta ne mai kyau ko kuma jahilci ne da ce da gaskiya wannan jahilci ne an gane wannan abu yana buƙatar wato a wayar da kawo mutane su san abun cewa dama likita yana mu'amala ne da marasa lafiya idan ya zama to mutane sun warke ba sa buƙatar likita ashe malami yana buƙatar malamin suna yana buƙatar ya yi wa'azi ga kafirai Ya yi wa'azi ga yan bid'a yayi wa'azi ga fasikai abinda ba a so ga malami ya boye aqidan shi dan tsoron mutane amma malami ya fito a mutum shi yana karantar da musulunci ne yana karantar da sunna ne kuma duk inda ya je ya tafi tare da sunnan shi kada ya boye kada ya yi wani mudahana ya nuna shi ahalus sunna ne kuma sunna yake yaɗawa. idan mutane sun gayyace ka aqidan ku ba ɗaya ba ka tsaya ka baje koli ka yi musu bayanin abin da yake sunna an gano wannan ko wanda ya yi imani alhamdulillah wanda bai yi imani ba ya rage nashi amma in ya zama to kana tare da su mubtadi'a sai kana sassauta musu kana yaban su kana kaza kana kaza kana mudahanat to anan ne kake da matsala ko kuma ya zama to kana da rauni idan ka je musu wa'azi su zai zama to su za su juyar da kai kaga wannan shine inda matsala yake tafiya abdullahi bin abbas musamman ya tashi ya je wajen hawari ya same su ya je musu da'awa aka samu wajen dubu ishirin suka dawo zuwa ga zuwa sunna an gane ko kaga nan wajen ya zo ya warware musu shubha ya tsaye musu da hujja ya musu bayanin addini na'am قال المصنف رحمه الله مؤلف اللتافي الله يبصر رحمة ياتي وسميت الهاكم أبا عبد الله يقول ناجى الهاكم أبو عبد الله ينشيوا سميت أبا نصر أحمد بن سهل الفقيه ببخارى يقول ناجى أبا نصر أحمد بن سهل الفقيه a can bukhara yana cewa samitu aba nasr bin salam al-faqih yaqul naji aba nasr bin salam al-faqih yana cewa laysa shay'un athqala ala ahli al-ilhad wala abghada ilayhim min sama'i al-hadith wa riwayatihi bi isnadi babu wani abu wanda yafi nauyi ga mutanen ilhadi ko wanda yafi kiwuwa ga mutanen ilhadi suna tsananin kinsa kamar sauraron hadisi ba sa son mutanen banza mulhidai kwata-kwata ba sa son su jirgin jin hadisin manzo sallallahu alaihi wa sallam musamman bukhari da muslim an gane yana daga cikin littafan da yan bid'a ke yawan Za zaka ga mutazila suna atakin ni bukhari da muslim shi'a suna atakin bukhari da muslim khawarij suna atakin bukhari da muslim aqlaniyun suna atakin ikhwanul muslimin suna atakin ni bukhari da muslim saboda idan suka samu nasara suka rusa bukhari da muslim to babu abin da ya rage sauran hadisan ma duk nafila ne duk wanda ya samu nasarar rusa bukari da muslim to sauran littafan kawai sai dai ka hura da baki kawai su faɗi ina fatan gane wannan shi ya sanya ma'abota ilhadi suke tsananin atakin din bukari da muslim na'am wa riwayati wa isnadi wato da kuma ruwayan hadisi da isnadin sa wato suna tsananin kinsa in sun ga mutumin da ya fada muhimmanci za ka suna kokari su ga sun baka shi an gane za ku ga shi sa ku ga Nasiruddin Albani a wannan zamanin ya yi bakin jini a wajen yan bid'a ya yi bakin jini a wajen yan hizbiya saboda menene yana kokarin ya ruwaito hadisi yana kokarin yayi bayanin isnadin hadisi kaga dan bid'a in zai kawo hujja da hadisin ƙarya a ce ai hadisin nan Nasiru Nasiruddin Albani ya ce hadisi ne na ƙarya Nasiruddin Albani ya ce hadisin nan da ifi ne sai ga ya tsaki da zaran yana wa'azi sai rinda waike waike akwai ɗaliban hadisi a wajen ya san da zarar ya fara kawo hadisi wani zai daga hannu cikin aka makalla ai an ce hadisin nan bai inganta ba to wannan abin zai tayar masa da hankali zuwa ka wanda zai fa wanda zai fara fada da shi zai fara fada sai ya fara fada da malaman hadisi saboda ya samu hutawa kada wanda ya zo mai da wani magana an fahimta yi eh ah, la yutiquna alhadith wala yahtamiluna yawasu ma'abota ilhadi yan bid'a wato ba sa iya ilimin hadisi sannan ba sa iya jure ma sauraron ilimin hadisi wala ya yasiquna fi kuma ba sa amincewa da ilimin hadisi wa huwa sakinun alaihim hamluhu wa hibsuhu wa amalu bi shi hadisi wato daukan sa Thank you. لا يملكون حديث ولا يتبعون ولا يسمعون ولا يسمعون به وهو ثقيل shi hadisi daukansa yana musu nauyi su su ainihin zindiƙai da kuma mulgidai wa hifzuhu wal amalu bi haddace hadisi da yin aiki da hadisi yana musu wahala fa yubghidunahu wa yubghiduna ahla sai kaga suna kyaman suna kyaman ainihin hadisi suna kuma kyaman mutanen hadisi ah, wa hadha mujarrabun alaihim wannan abu ne wanda an jarraba shi a gare su an jarraba an gani galiban masu wannan aqida ba sa kaunan su ga ainihin malamin hadisi ah, at-taliq na'am qala abu abdullah al-hakim wa ala hadha ahaduna fi asfarina wa haudanina yace akan wannan shine abin da muka saba a cikin tafiye-tafiyenmu mun ga irin yadda wato mulhidai suke kin ashabul hadis da kuma cikin garuruwanmu kullu man yansibu ila nau'in min al-ilhadi wal bilayi la yanzuru ila at-ta'ifati al-mansura kullu man yansabu ila nau'in min al-ilhad duk wanda ake jinginawa zuwa ga nau'i na ilhadi da bid'o'i la yanzuru ila at-ta'ifati al-mansura illa bi ainil haqara baya kallon at-ta'ifati al-mansura bai kallon ahlus sunna sai da idan wulakanci kwata-kwata baya sanya ga saboda mai maganar hadisin nan eh hadisin nan ya sanya ba sa son su ji labarin ahli sunna suna kyaman shi sosai wa yusammiha al-hashawiyya suna kiran su da suna hashawiyya mu duba littafin ma'arifatu ulumul hadis na imam al-hakim نعم وهذا ah, fil في lil hakimi aidan wallahu a'lam eh wannan asar shi ma yana cikin ma'arifa na na na abun nan shi ma wallahu alam qala rahimahullah ya faɗa Allah ya masa rahama wa sami'tu al-hakima yaqul na ji imamu al-hakim yana cewa sami'tu shaykh abubakar ahmad ibn ishaq ibn ayyub al-faqih wa huwa yunadiru rajulan na ji abubakar ahmad bin ishaq bin ayyub al-faqih alhali yana munazara suna ainihin munazara da wani mutum fa qala shaykh Abu Bakari. sai a shaykh Abu Bakar yace haddathana fulan fa qala lahu rajul an gane shi shaykh Abu Bakari din sai ya ce haddathana fulan sai ya fara ainihin karanta isnadin hadisi sai wani mutum ya kasa haƙuri sai wani mutum ya ce da ana min haddasana da Allah kyale mu da wannan haddasana ɗin mun gaji da wannan haddasana ila mata haddasana har zuwa yaushe ya bamu labari da Allah bar wannan haddasa ɗin har zuwa yaushe ya bamu labari kariya hadisa wa daqa bihi zar'a mutumin sai ya kyamaci hadisi sai ƙirjin shi ya yi kunci ya ji kunci ga ƙirjin shi da ya ga ana haddasa na ya san za a faɗi maganar manzo Allah to yana tsananin ƙin hadisi nan take ya kasa haƙuri sai ya ihu da Allah bar wannan haddasa ɗin da Allah wala tsiku sama'a wala tsiku sama'a ya zama ya kasa sauraron hadisin yuridu kalamar ru'usi ahli bidai wa dalal shi yana san shi abin da yake so ya ringa jin maganganun shugabannin bid'a da bata ya ringa jin ana ambatan maganganu irin a ce ibn al-arabi ya ce ibn al-arabi as-sufi ya ce a ce hallaj ya ce a ce kaza kaza shehu ne ya ce yana sa a ringa ambatan manya-manyan gaggan yan bid'a sai ta jin daɗi رؤوس الجهمية ورؤوس المعتزلة وأمثال هؤلاء يوي زمن تو أنا أنبتن شوا غبني إن جهمية شوا غبني إن معتزلة da ire-iren wa'annan duk ana ambatan su la yuridu qala Allahu azza wa jalla rasulullahi sallallahu shi baya san qala Allahu qala rasulu bai san yaji an ce Allah ya ce annabi ya ce baya san yaji wannan fa fa sai shi malam da malam ya ji ya faɗi wannan magana cewa wai da ana min haddasana ina mata haddasana yana faɗi wannan sai malam ya ce masa um ya kafir fala yahillu laka an tadkhula dari ba'da hadha abadan tashi ya kai arni tashi arni baya halatta a gare ka ƙara shiga gidana bayan wannan lokaci har abada kan ƙara shiga nan gidan malam ya kafirta arni yawa wa hadha al-alim al-jalil la yukaffiru hadha ash-shakhs bi'aynihi wannan malami mai daraja nan yanzu ana so a nema wa malam uzuri saboda malam ya ce tashi ya kai kafiri an gane to me yasa malam zai kafirta mutum dan ya ce da ana min haddasana ka bar wannan haddasana a yaushe ba mu labari kai tsaye malam bai tsaya bai kasa a gwiwa bai ce to malam wani baka yi da hadisi bane yanzu kai wannan magana naga ina kawo hadisi kai fushi me ya faru ne Ka ce da ana min haddasa to bai tsaya bincike ba ya kamata ya bincike kila ya ga to kila ko yana da iskokai ne ba ma yana da iskokai ne wanda ba sa son sauraron hadisi ko kuma me ya sanya baya son sauraron hadisi to kawai nan take malam ya jefa mishi kalmar kafirci to za mu sanya malam daga cikin tafsiriyun ne masu kafirta mutane ba tare da ka'ida ba a nan wajen don kun a ka'ida su ahalus sunna yan salafiya sun fi kowa kan kafirta mutum ba tare da ka'ida ba kafin a ce ma kafiri ya zama lalle ka kafirta din to gashi kuma shi malam a nan wajen kawai nan take bai tsaya ya ɓata lokaci ba ya saka ma wannan mutumin kalmar kafirci to yaya menene za mu faɗa game da wannan shine Sheikh Rabi yake cewa wa hazal alimul jalil wannan malami mai daraja la yukaffiru hadha shak bi ainihi ba zai yu ya kafirta wannan mutumin ainihin sa ba illa wa huwa ya'rifu annahu kafirun la shak face sai ya san cewa kafiri ne babu shakka tun da kaga malam ya kafirta shi to malam ya san shi ne ba wai yau suka fara aran gama ba kawai kai yau ka ji maganar shi malam ya daɗe da sanin shi ya san aƙidun shi ya san manufofinsa ya san tuntuni dama ya yi rita. an gane ko walau kana jahilan kana yumkinu an yu'azzira da ya kasance mutumin jahili ne da zai yi malam ya mishi uzuri to ba jahili bane wato babban malami ne kuma mai kira zuwa ga bid'a idan malam bai mishi kace-kace ba to zai iya sanya wa mutane shubha ya zama to mutane su zo su kamsu cewa maganar shi gaskiya ne ya ɗauke hankalin mutane wani ce gaskiya fa maganar da ya faɗa abin dubawa ne kaga ko mutum ɗaya ya ɗauke ma cikin ɗaliban ka ya cuce ka an gane to wannan shine abin da yasa malamai ke cewa kada a ringa bari yan bid'a suna shigowa cikin ahlus sunna idan malamin bid'a da'in ila bid'ati wanda in yazo zai iya sanya shubuha ga amawa to kai tsaye yi wata da shi idan yana buƙatar munazara a samu lokaci a je gaban sarki a zauna a tattauna idan an kada shi hukuma ta masa hukunci an gane kada ya zo kana cikin karatu ya zo ya jefa ma shubha ya zo ya sanya ma masu raunin imani masu raunin fahimta ya sa musu shubha ya zama to suna ganin kamar yana da gaskiya to idan an san malami mai kira ne zuwa ga bid'an shi zai iya sanya wa mutane shubaha wato ana iya hana shi shigowa masallatan ahlus sunna da ya zo a sa a yi waje da shi amma in ya zama to daga cikin amawa ya zo sauraron karatu zai karu wanda kila ya saurari bayani da kyau aka yi bayani dalla dalla zai iya barin bid'a shi dawo zuwa ga sunna yaya sai ya kyale shi kaga imam malik rahimahullah lokacin da wannan mutumin ya zo yake cewa imam malik a ah, mun san a cikin alkur'ani Allah ta'ala ya ce ar-rahmanu alal arshi tawa Allah bai rahama ya daidaita kan al'arshi to ya ya imamu na fa kaifa istawa to ya yayi daidaita an gani imam malik ya bashi ansa al-istiwa ma'lum istiwa sananne ne wal kayf majhul amma kaifiyan istiwa yanayin istiwa ba a sani ba wal imanu bihi wajib amma imani da daidaituwan Allah wajibi ne wasu alu anhu biri'a tambaya game da wannan matsala biri'a ne sai ce akhriju anni hazal mubtadi yace ka fitar min da wannan dan bid'a shine duk mutumin da yake da dan ilimi wanda zai iya kawo shubha ga mutane sai a sanya yan hizba ta daga shi sama a cilla shi waje ina fatan gane wannan amma ami wanda kai ma da kake gefe zaka iya gamsar da shi ba ma malamin ba to wannan a bashi ya saurari karatu ya ƙaru ba zai yi a ce mu kulla kanmu sai mu imu kawai ba to waye zai fahimci sunan haka ne mun kulle sai mu ce mu leka akwai dan wani akwai wannan biri'a-biri'a a tabbatar za a fara karatu a tabbatar ba dan biri'a in akwai dan biri'a a cilla shi waje to shikenan me muke yi kenan idan muka mutu ba mu da muke mu mu da wata daya ba ma son mu ƙara yawa muna so muna so da yawa mutane su fahimce mu idan za a samu amawa da yawa yan bid'a su da zuwa masallacin mu dan su saurari sunna za mu musu bayani kuma su mana tambayoyi za mu warware musu duk abin da suke za mu warware musu zare da abawa amma in mutum imam ne in mun ga mutum imam ne cikin bid'a yana shigowa masallaci mun san akwai abin da ya kawo shi shi to aka maka almalan za mu ci a ce Allah kada ga Allah ya tsori ka dan fita ka ba mu abin muna karatu ne yawwa in ya ƙi yadda kuma zai gane kuren shi za mu yi maganin shi ina fata gane wannan to shi ne akwai bambanci tsakanin da'in da kuma ami malamai sun sun bambanta su an gane wannan ko yawwa lakin ya arifuhu bi ainihi annahu yastahiqu hadha at-takfir shi malam ya san shi ainihin sa cewa lallai ya cancanci wannan takfir din an gane malam ya san wannan mutumin ya cancanci kafirci shi yasa ya ce mai kafiri وهذا العالم معروف بكرم الأخلاق wannan malami an san shi da manya-manyan dabi'u masu kyau mutum malamin nan mutumin kirki ne da kyakkyawan mu'amala an san shi ya hadha qawl shi sai ce ma qultu qaddu li ahadin da tadkhulu dari illa hadha ban taba cewa ko kaɗan ga wani mutum ba karka shiga gidana sai wannan tun da nake ban taba koran wani mutum ba wannan shine farkon mutumin da na kora daga gidana lamma ra'a anna hadha al-fi'l yastathqilu minhu yayin da yaga cewa wannan aiki yayi nauyi a gare shi fa qaddama hadha al-kalam sai ya gabatar da wannan magana kamar mai kawo uzuri wa inna ma hamalahu al-kadhab lillah ala dardi wannan al-kadhab ne difa'an an dinillah wato abin da ya dauke shi zuwa ga har ya kori wannan mutumin ya kafirta shi wato fushi ne saboda Allah an gane fushi saboda Allah ya sa ya kori mutumin nan daga gidansa wa takfiri kuma ya kafirta shi لأنه kalimatan كلمة كبيرة تدل على كفره domin ya faɗi kalma mai girma wanda ke nuni akan kafircin zama ku duba wannan me yace da'ana min haddathana to ina kuma wanda ya zagi sayyid bukhari ya zagi muslim yace a zuba kwandon shara to da a ce wannan bawan Allah da ce da ce mai wannan magana ya rayu zamanin wancan malamin ko ya faɗa gaban wancan malamin me kuke tunanin malamin zai aikata gare shi to kun gani ya ce kada ya ƙara shiga masa gida har abada saboda maganar da ya faɗa ashe ahlus sunna ba sa wasa da hadisin manzo Allah an gane in har mutum zai zo yana wulakanta hadisi za su nuna fushinsa a bayyane babu wani maganar uzuri ba maganar sassauci ga mutumin da yake wasa da maganar manzan Allah dan da ba mu da abin da muke alfahari da shi a musulunci sai abubuwa guda biyu daga Qur'ani sai hadisi to idan har mutum zai iya faɗin duk maganar da ya gana makan hadisin manzan Allah ko mu kyale shi to ina ganin ya nuna kwata-kwata za a iya sanya mu daga cikin marasa kishin addinin mu eh ثم اعتذر من الناحية الأخلاقية sannan sai malam ya nemi uzuri ta bangaren ɗabi'a kada ce malam bai da ɗabi'a mai kyau ya kori bako an ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu duk wanda ya kasance yana imani da Allah da rana ta ƙarshe to ya mutunta bakonsa to ga bako ya shiga gidan ta mai koran kare to shine malam sai ya nemi uzuri ta bangaren ɗabi'a kada a ce yana da bugun ɗabi'a sai ya nemi abin uzuri ana ma tsoratu ahadan min dari yace ni ban taɓa koran wanda daga cikin gidana ba tunda nake nama qaratu hadha li anna mujalasatahu la tuqa yace abin da yasa na koro wannan saboda zama da shi abu ne wanda bai yiwuwa ba iya jure ba zama da irin wannan amma wani da ta dariya ana zagin hadisi ana faɗi ta dariya yace baka da dama baka da dama a gane kuma a ci gaba da mu'amala a gane to shi wannan malamin ya nuna shi ba zai iya juriya ba ana wulaƙanta hadisi ana cin mutuncinsa a gaban shi na fatan gane to ga irin wannan wani bawan Allah yake ba labari suna tattaunawa da wani wala irin wannan ya faru yace wannan nan take ya faɗi magana ya zagi Bukhari yace to wallahi in ka kara zan gaura maka mali to wallahi duk mutuncin da ke tsakana da kai wallahi zan nuna maka ko ni waye in ka isa kuma ƙara ka gani yace eh, ya zuru zuru to wallahi kuma da gaske ke ina so ya dalla mishi mali ne saboda akwai reni ma mutum ya zo gaban ka yana zagin sayar bukari akwai renin wayo an gane ya san abin da ka yarda da shi ne hadisi ne na manzo Allah ya fito ya faɗi maganar da ya gada ma kai saboda ya ga ya rena maka wayo ko ya ga kai ba wani kishin addinin ka ba misali wala yahillu lahu an yujalisani yace baya halatta a gare shi ya zauna da ni rahimahullah Allah ya masa rahama shi malam hmm. na'am za a nemi taimako kamar yadda aka saba ga 'yan uwa za su zagaya a taimaka fi sabilillah ya ayyuhal ladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbir ku. <coughs> na'am sai tambaya wa alaikum salam Na'am. Eh, sanyi mai muka yi da yawa.

idan kafir ya zo ya ce dan Allah ka zo yana so ya ji bayanin musulunci kar ka saurare shi hmm? eh to wannan a karatun ka san wannan ya dace da karatu da karatun sunna ko kuma wannan ra'ayi ne nazu kaga wannan tunda ko ra'ayi zaka ka yi wazi da su duk wanda kaga bayanin da malamai suka yi tunda dai kaga sunna ta hukunta mana duk mutumin da ya nemi shari'a a masa bayani amma idan ya to dan bid'a wanda yake da'in ila bid'atihi wanda zai to in kai mu'amala da shi zai iya shafan ka ka guje shi amma in amine ba ka yi mu'amala da shi ka shiryar da shi su goma cewa an yi zafi to ina na zafin mai aka yi wa aka biryantar yau kamar yadda suka faɗa amma kai ka zama biryantar da wani mu dai muna karanta abin da yake cikin littafi mai hukunci da abin da muka karanta an gane babu inda muka yi sanyi duk abin da muka gani na sunna muna yada shi abin da muka gani na bid'a muna faɗa da shi mu dai ba za mu yi aiki na jahilci ba ne duk abin da za mu yi muna yin shi ne a ilmance sai mun tabbatar muna da dalili sannan mu yi an gane wannan babu abin da muke yi da ka in mutum ya hango ga wani abu wanda muka yi da ka sai ce kaza da ka muka yi sai mu gyara an gane amma mu ba za mu to daga cikin mutanen da za mu to mu asibitin mu kawai masu lafiya kawai muke tarawa ba asibitin mu kawai yan aljanna ne kawai asibitin mu duk mutumin da yake bukatan a bashi magani ya warke to mu ba za mu yi mu'amala da shi ba mu dai sai dai kawai mai lafiya kawai muke mu'amala da shi a asibitin mu to wannan wani irin likita ne wanda sai masu lafiya kawai yake mu'amala da su eh ya zama to shi ne akwai matsala a kowa lafiyar shi lau duk asibitin shi lafiyar shi lau kowa asibitin ba wani mara lafiya asibitin shi bai san ta lafiya na yanzu lokacin da nasarar najiran suka shigo masallacin annabi suka suka suka yi tambayoyi ba me za mu ce kan wannan nasara kristoci da suka shigo a masallaci na manzan Allah to duwa nan abubuwan yaya mai za mu ci kan shi inda yanzu ne sai a ce to ai shi nan mutum shi ma ya zama krista ko tunda ya zama kristoci sun shigo masallaci kaga sun zo sun yi tambayoyi kuma an ba su amsa har ma an nemi a yi mu bahala. akan su ne aka saukar da ya ahalar kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in na wa ku? Allah na abu da illallah an gane saboda haka almuhim dai ana buƙatar karatu ne gaskiya shi salafiyan salafiya ba wai na hayaniya bane ba kuma na hamasa bane shi yana bukatar sai an zauna an karance shi ne to mafi yawan masu da'awar salafiyan ba sa son su yi karatu amma suna so su yi magana kuma kan akida an gane to ba zai taɓa yiwuwa ka yi salafanci ba karatu ba to anan ne wato yanzu abin da yake faruwa jayayya ne tsakanin masu ilimi da masu jahilci shi da gaskiyar magana in ka ga irin wannan abin na faruwa wasu sun yi wa salafiyan haye ne eh akwai masu cewa su salafiyan su na intanet su kawai su su ba su da malamai a Najeriya sai dai su aika can kaga wannan dole ya zama musulunci matsala ko duk abin da ya gani abu na faruwa sai dai ya buga waya shi duk Najeriya shi bai yarda da kowa misali kaga wannan ka duba tun yanzu shedan ya fara mai mai kudu ba tun yanzu ka san wannan yana kwakwalwan shi a fara samun matsala wasu wasi zai shiga kwakwalwan shi kuma zai zai samu matsala sosai a cikin rayuwar shi na'am kuma kana to ayin suka ba shi darasi to darasin da zai koya musu shi ma ya zama tuke da tunda ya zama dindindin dan dan dan abu ta kaga akwai matsala shi ma zai zama dariƙa kenan ya zo ya ji masashen yan dariƙa sun ba shi darasi yana koya musu za su yi kiɗa a gaban shi za su yi komai komai za su kai a gaban shi eh? wani da gaske a hankali a hankali zai ga a hankali abin ya fara mai tasiri shi maka kafin ka ankara sai ya daina kyaman su daga ya daina kyaman su shi ma zai kuma ganan gaba shi ma kila ya rikide ya koma su in kana mu'amala da su kullum suka zama jikinka to zai zo nan gaba baka kyaman su ma sai nan gaba ka gama ba ma wani abu bane abin da suke yi na ba gane amma wannan ya bambanta da su kira ka kai musu da'awa ka zo kiwayya ya matsayin sufanci a wajenka ka zo kai musu bayanin abin da musulunci ya faɗa kan sufanci ka musu bayani akan sunna da ke wannan kaga daban ka. a nan najeriya yana da wuya gaskiya amma kamar kasashe irin sudan ana yi irin su kira ka zo ka musu lacca a cikin lacca sai ga a cikin gaga a masallacin mutane da yawa sun fahimta ka yi bayanai sosai ka kawo hujjoji ka ce kuma inda tambaya a yi

a ina da bayanarsa ba duka kai mishi bayanin mahanga na suna in yaƙi dainawa ka yi watsi da shi baya halatta ya zama abokinka a ce kullum kuna tare da shi kuna tattaunawa baya halatta in amini ka mishi bayani in kaga baya son bayani ka yi watsi da shi ya kama gaban shi na'am

ɗan uwan sun ji sakon da aka isar yanzu bai wuce wata hudu ba ramadan yanzu na hudun ne ma ramadan kun ji kaga idan ba a yi himma ba za a samu matsala shi yasa duk taimakon da ake nema gaskiya ya ɗan uwa suna buƙatar su ƙara ƙaimi wajen ba da taimakon gaskiya ba a fara da wuri ba ga shi lokaci ya ƙure saboda haka muna kira zuwa ga 'yan uwa da Allah a taimaka sosai a ƙara ba da himma wajen abin gashi ma yana ga shi za mu yi gidauniya kuma ran juma'a nan za a yi gidauniya shi ma kamar muna tunatar da yan uwa da Allah a tanaji kuɗaɗe da yawa saboda wannan gidauniya wanda za a yi ranar juma'a Allah ta'ala shi kai mu insha Allah Allah ya bada ikon taimakawa na'am Thank you. suna amfani da irin wannan damar su kuma su dama a lokacin da ke mawani cewa duk bayanin da rana a bani a kan abu ba gaskiya suke bala ba wannan sai kana wasa ne in suka je suka ji bayanin manzo Allah mai za su masa ai wajen ma zai warke ne gaba daya ba za su taba ma yadda ka zo kai bayani ba wannan suna faɗa ne kawai sun san ba za ka zo din ba na'am wa alaikum assalam ya wayar da su ya nuna musu jahilcinsu daga in jahili ne kaga mafi yawan masu cewa ana sanyi gaskiya mafi yawan ba sa karatu ne kawai sun yi wa salafiyan haye ne shi ne gaskiyan magana ba su ganin kuma ana zafi su kuma yannan kila ba ba ma yin salafiyan bane su yanayin da na fahimta kenan masu ganin ana sanyi da yawa masu kishin salafiya ne amma sun yi karatu suna karatu ta intanet to su kuma masu gani ana zafi wasu 'yan sururiya ne wasu 'yan ikhwanul musulmin ne wasu 'yan kaza ne wasu 'yan kaza ne a gane amma ban tsammani wani dan salafiya ya ce an yi zafi ban tsammani gaskiya ko ka taɓa dan salafiya da ce an yi zafi dan salafiya kuma yawa suke cewa amma kila ka bi shi ka ba salafiyan bane gaskiya tunda ni ban san me muke faɗa na zafi ni iya sani na ban san me nake faɗa ba duk abin da nake faɗa abu ne wanda yake tabbatacce a rubuce sai dai in salafiyan ne da yake rubucen zafi sai ya zargi abin da yake rubuce yawa littafi aka sa kuma an karanta littafin an yi bayanin abin da littafin ya kusa kenan to ba in salafiya ba ne yau in ka ji wannan ba dan in ka ji mutum na yawan sukan shekarabi a kare da Allah ba dan salafiya ba ne galiban masu dukan shi yan sururiya ne suke labewa sai su dace ba mu fa yan salafiya ne kuma muna san shi amma fa kaza kaza kaza kaza yau wato ai ga littafin shekara biyu mun sa me ya faɗa kun ji da yake magana su bai sai da ya raba su biyu da yake magana shi sai da ya raba su biyu magana tafsir zai ce ba a kafin shawan sai da ka'ida to da yake so wani magana shekara biyu yake faɗa da zai za a ce yayi zafi ko yayi me shi ne dalilin da ya sa muke sanya littafan shi saboda duk mutumin da ya yi zafi ya zo ya gaya mana ko a cikin kuma kuna cikin gaskiya malam ya yi zafi a nan shi ne hikimar sanya littafan biyu din don ku ringa ji kada wani ya baku labarin shi don mafi yawan mutane ana ba su labarin biyu ne ba wai sun san shi bane yanzu muna so ne kowa ya san shi in muka soke wannan littafin Allah ya bamu dama muka littafin sai mu sa kowa ya rinka jin yadda yake magana da kuma irin yadda ya wuce gona da iri ai maganar biyu gashi a fili ban boye ba kamar za ga yan biriya suna ɓoye littattafan malamansu to mu mun karanta mun fito da shi fili saboda mun san muna da gaskiya in har akwai wata magana da aka yi guluwi zaka ce ga ta nan ko kai gaji to shi ne ai wannan har ka bar duniya ba za ka rasa wa mutane ba ba yadda za a ka in ka ce kana neman kowa sai ya yarda da kai to kana cikin wahala wani ya ce wai walastu binajin min maqalati tsa'inin walau kuntu fi walau kuntu me fi garin ala jabalin wa'an yace bazan taba tsira daga maganar mai suka ba ko da na kasance a cikin kogo ko da misali balsan suka sai na gudu na shiga cikin kogo akan wani dutse mai wuyan hawa dan dai kawai kada kowa ya soke ni sai na boye na shiga kogo na boye to sai an soke ka san ce gashi ya guji mutane <laughs> gashi ba ka san ka samu matsala da mutane sai ka gudu ka shiga kogo ta ce gashi nan saboda mugun halin shi gashi ya guji mutane wa man zallazi yanzu minan nasu saliman walau gaba an anhum na khafatai nasl wane ne wanda zai tsira daga mutane lami lafiya ko da ya buya gare su tsakanin fuka-fukan ainihin mikiya ko shahu ya shiga ta ɓoye shi wallahi sai sun zage ka in dai ta mutane ne kyale su amma ku idan kun gamsu cewa an yi sassauci da yawa ku faɗa sai in ƙara in ƙara zafi in kun ce kuma na yi zafi da yau ku faɗa inda gaske ne sai mu yi ƙasa amma in dai dai mutan mutanen banza ne can kyale su ita soke soke ba zai yiwu mutane su rabu da suka ba ban taɓa jin mutumin da a ce duk duniya gaba ɗaya bai da makusa bai da masu kushe shi ba waye shi har biyayyen halitta ga shi kafirai suna zagin shi ila innal ilaha zu waladin ila innar rasula karkahana ma najallahu war rasulu ma'a min lisanil wara fa kaifa ana an ce Allah yana da da haka na an zagi Allah an ce manzon Allah yayi bukanci ce da Allah da manzon Allah ba tsira daga harshen talikai ba fa kaifa ana to ina kuma ni ha so haka ba matsala bane dan wani ya soka da ba can dole ne yi haka eh, in wani in ka burge wani kuma wani kuma ka ga burge shi ba insha Allah Allah shi da sim subhanaka allahumma ashadu bihamdik ilaha illa anta astaghfiruka wa